A matakin farko amfanin tsawon ganyen itatuwa su ne sinadarai kamar vitamin A, vitamin C da kuma gishiri-gishiri mai matukar amfani a jikin ɗan adam da ake samu a cikin waɗannan tsawon ganyen itatuwa. Sinadarai ne da ke gina jikin ɗan adam da ake samu suna da yawa ba sa kirguwa. Ana samun sinadarai da suke yin magani a ciki musamman ma rage kumburin ciki. Kuma a cikin ganyen itatuwan akwai waɗansu sinadarai da suke taka muhimmiyar rawa wajen yin rigakafi musamman ma a kan cutar kansa ko kuma cutar daji. Sannan su karan kansu tsawon ganyen itatuwan suna da haɗarin nasu daban wanda akan iya kamuwa da waɗansu cututtuka ta dalilin amfani da su. Sannan kuma haɗura na gaba shine haɗuran da ake iya samu a kimiyyance ballantana ma waɗansu sinadarai na kimiyya da ake haɗawa da su suna iya haddasa cututtuka da dama musamman idan yara ƙanana da suke da ƙarancin shekaru suka yi amfani da su. Sannan kuma haɗari na gaba kamar yadda na faɗa a can baya sinadarai na kimiyya da ake haɗawa a cikin ganyayen itatuwa wanda suna da illa ga jikin ɗan adam wanda a wani karo akan ɗauki cututtuka ta dalilin sinadaran wanda ba a fata ga kowa ire-iren waɗannan sinadarai suna iya haddasa cututtuka kamar cutar daji ko kuma cutar kansa. pouvant entraîner la survenue des cancer.